'yan majalisar dattawan da suka amshi takardun nasu na samun nasara a su na kasancewa sanatoci daga hukumar zaɓe sun yi hakan ne cike da murna da farin ciki a zauren taro na ƙasa da ƙasa da ke abuja akwai dai tsaffin 'yan majalisa da kuma sabon kamu a cikinsu inda jam'iyyar apc mai mulki da ke da rinjaye na 'yan majalisu 63 ita kuma pdp ta 'yan adawa tana da 37 yayin da jam'iyya ɗaya tilo da take ita ce karama wato ypp ta samu sanata guda ɗaya sanata ahmad lawan na cikin tsaffin 'yan majalisar da tun shekarar 1999 ake fafatawa da shi e zaman doya da manja tsakanin eh, wakilai wanda ke jam'iyyunsu daban-daban musamman apc mai rinjaye da pdp jifa-jifa sai ka samu wannan ya auku saboda ai jam'iyyun ba ɗaya ba ne amma mu abin da muke fata kuma muke son mu tabbatar an yi shine a haɗa kai tsakanin 'yan jam'iyyar apc masu rinjaye da kuma jam'iyyar pdp wadda ke ita ce jagaba a cikin ah, marasa rinjaye akwai sabbin 'yan majalisa da suka samu shiga yanayin da aikin majalisa ke cike da kalubale mai yawan gaske sanata obasani daga jihar kaduna na mi bayyana yadda za su fuskanci wannan aiki da yake sabo gare su za mu je wannan wuri ne domin mun yi imani cewa duk abin da za mu ba dan kanmu bane menene ra'ayin talakawa menene ra'ayin mu? me za mu taimake su in kai wannan tunani to ba zai abin ba zai wahala ba irin yadda jigajigan 'yan majalisa suka sha kaye a zaɓe na gaza komawa majalisar kama daga shugaban majalisar dattawa bukola saraki da sanata godswill a fabio da kuma george Akumi, baya ga gwamnonin da suka yi yunkurin shiga majalisar irin su rochas okorocha na jihar imo da abiola ajimobi na jihar oyo ya samar da sabon babi a siyasar najeriyar inda mutanen da suke jin sun kafa daula ta siyasa sai da su ake yi a yau daular ta fara wargajewa shin wannan na nuna fara kawo ƙarshen siyasar ubangida ne a tarayyar Najeriya? Dr. Usman Muhammad masani ne na kimiyyar siyasa kuma ma shine shugaban kungiyar kula da ayyukan 'yan majalisu da ke Abuja. A hannu ɗaya wannan yana nuna mana cewa demokradiyya na bunƙasa kuma ana zaben wanda ake so ya je majalisa. Wannan yana da amfani sosai a demokradiyya kuma yana nuna cewa eh demokradiyya tana aiki. To amma kuma a wani hannun yana nuna ci baya ga ayyukan majalisa. za su koma koyan aikin majalisa daga nan zuwa shekara uku ko hudu to kaga wannan koma baya ne ga gogewa da jajircewa da sanin aikin majalisa an dai ga raguwar mata da suka samu shiga majalisar inda guda shida ne kadai suka kasance abin da ke nuna koma baya to amma ga sanata aisha ɗahiru binani na mai bayyana cewa akwai matakin da suke shirin ɗauka don allah yadda mu shida da muka samu mata yanzu za mu ɗora kan abin da muka tarar kai. Ni domin ganin cewa mata sun shiga cikin harkokin gwamnati sosai da sosai tun aka fara sabuwar siyasa ta neman shugabancin majalisar dattawan Wais Abubakar Idris, DW Hausa, Abuja, Najeriya.